kai na hango wanda ba a gayyace su ba sun halarci gurin na tabbata su ma gayyan so in ya kawo su da kuɗi in abinci na su ci su koshi Allah da iko yake na kwanci awa ɗin. a daina wanka dai mai kamar jiruwaye. yan yin wanda suna bayana ila kuma in ƙara da gefe na wallahi duk wanda ya ci mana mutunci sai mun ci mishi mu ba nama ne ya kawo mu ba in kuɗi ne akwai shi ku dai da kuka zo kwaɗayin naman sai ku yi ta ci Every man desires a woman who compels his strength. who makes enormous demands on him, who does not doubt his courage or toughness, who is not naive and who is answerable to him. murna da na san da ban tara barayin nan ba ba wani dangin barayi an zo an saci kuɗi ana bushasha da shi ko a fito mana da jaka dai yayi kuma kike gaya haka daga murna One big happy and contented farmer, gets the shock of its life because of a small single mistake. Friend Studios returns with another thrilling Dagamurna. Dagamurna.

ki bari in abu ya dau zafi ki kira mutunki a waya zaki san waye For the sake of pleasure, fun and selfishness, she defies her husband's orders and unfortunately for her, she gets exposed in the act. But the worst problem is something precious and important is missing. ku yanzu banda abinku kuna magana beli ba tare da an fito min da ba yanzu dole mu karɓi lambobin mazajen ku su san matsayin da kuke ciki ni fa da na bada numba wanda na shekara a nan ka kuma zuwa kike ku fuska kamar jinjirar jaka an yi abun kunya ai ke ma baro ne inda ke ba baro ne ba ya barki a gidan ma ni kowa ya san da ni babban yan siyasa an kawo ni police station an ajiye daga murna ai ko iya haka aka tsaya jikin ta kauraye la'asar daga murna now is a victim daga murna his wife is responsible daga murna but who's the man behind the unfortunate incident and how can the truth become comprehend Dagamurna. grab a copy of this controversial piece and get your answer Dagamurna. Dagamurna. daga murna wayo Allah mun shiga uku ban yi farin cikin halartar ku wannan bikin ba dangin miji dama an ce ko dangin miji annoba ne dan iyayenki mu ba mu faɗa haka ba sai ke kuma ki zauna idan ba haka ba kuma abinda ku gama jiya jiya a gidan nan to yau za mu sake shi saboni da ke na fara gano wacce ta yi satan nan yana sanye da kamfala kai munafikin Allah waye baka izinin zayyano kayan da suke jikina ku ta ni ganin hanya wai makaho ya so gulma Allah gida. Executive producer Halima Adam, producer Ismail Muaz, story and screenplay Jamil Max assistant director Nawal Daga murna director Sheikh Isa Alolo. Daga murna, daga murna.